الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة نعم فصل الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فعاش المسلمون في القرن الأول في المسلمين suka rayu a cikin karni na farko kimmatin eh, mat a cikin tsororuwan daraja hmm. la adawa ta bainahu babu adawa tsakanin su wala bahu. babu kiyayya tsakanin su wala shahana duk dai babu kiyayya wala tafarruq babu rabuwa ra'ashu mustami'in a asan rayu kansa a haɗe kai da mutafarriqin ba a raba ba dinin wahida wa aqidatun wahida wato addini guda daya addinin wahid wa aqidatun wahida addini guda daya kuma aqida daya wa manhajun wahid wa manhaji guda daya muttabi'ina ghayra muttabi'in suna masu biyayya ga sunna ba sa kirkiro wani abu nasu na kansu hatta fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har ya zaman to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa tarakahum ala albayda ya bar su akan hanya fari lailuha ka nahariha wanda daren sa kaman yinin sa ne la yazigu anha illa halik babu mai karkacewa daga gare shi sai halakake na'am kuma ba da wafatin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da salafu fi masail sannan bayan rasuwan manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka yi sabani kan wasu mas'aloli allati la misasa laha bil aqida wanda wa'annan mas'aloli ba su da alaka da aqida walakin sar'ani ma zalat hadha al khilaf sai dai kuma da gaggawa sai dai cewa da gaggawa wannan sabani ya kushe sabanin bai dade ba sai ya kushe tunda sabani ne wanda bai da alaka da aqida لما من الله عليه من العلم والإخلاص لما من الله عليه لما من الله عليه saboda abinda Allah ya musu baiwa na imani da kuma ikhlasi radiyallahu anhum ajma'in eh wannan shine babban abin da ake bukata ga mutane in ya zama to suna da imani suna da ikhlasi to duk abin da ya taso na fitina mai sauki ne idan kaga fitina ya taso an kasa gane kanshi to ka san cewa akwai wani karancin ikhlasi ne akan al'amari an fahimci wannan aiki saboda abinda Allah ya basu, mai baiwa na ilimi da kuma ikhlasi faradiyallahu anhum ajma'in Allah ya kara musu ya ga baki ɗayan su wal ikhtilaf laysa shay'an jayyidan shi sabani ba abu ne mai kyau ba bal shay'an khatiran lil ghaya shi wani abu ne mai hadari gayan hadari wala ma idza kana fi janib al aqida musamman ma idan sabanin ya zama bangaren aqida yana da hadari sosai ko maradun fattak shi sabani irin wannan rashin lafiya ne ciwo ne mai kisa duk da المسلمون إذا اختلفوا وتفرقوا من أجل الاقتداء su musulmai idan suka samu sabani suka rarraba saboda kirkiro wani abu cikin addini saboda kirkiro bidiya a cikin addini wasaru gusa'a ka gusa'a sai suka zama to yayi kaman yayi wanda wanda wanda ambaliyar ruwa ke kwasa la yaqtiluna an yadkhulu ma'arika ma aduhi to irin wayannan ba za su iya shiga fagen fama tare da makiyansu ba tunda dai sun zama kamar yayi wanda ambaliyar ruwa ke kwasa yaya za a yi irin wayannan mutane wanda suke yayi su iya tunfara makiyansu ai ba zai yiwu ba لأنه لا معنى للثورة البشرية لأنه لا معنى للثروة البشرية don babu ma'ana ga ainihin arziki na ɗan adam wato human resources wala tasfiyatu amaliha eh ko kuma tsarkake ayyukan ɗan adam ayyukansu babu ma'ana gare shi fa inna tasiru hazila da'ifa za ta zama to ramammiya mai rauni marida mara lafiya la taqdiru ala shay ba ta iya yin komai nafi'un kama akbarana as-sadiq al-masduq la taqdiru ala shay'in nafi' hmm. ba ta iya yin wani abu mai amfani kamar yadda mai gaskiya abin gaskata ya mu labari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ko an sada alaikum al-umam cewa al'umma sun kusa su gayyaci juna akan ku su gayyaci juna akan su ku kama da al'akila ila kasatiya kamar yadda wato mayunwata maciya abinci suke gayyatar juna zuwa ga akushi ana jin tsananin yunwa ga abinci an dafa a akushi yadda za a gayyaci juna don a zo a ci wannan abincin to haka nan gaba al'ummomi na duniya na kafirai sun kusa su gayyaci juna akan a yaƙe ku qala qa'il sai wani mai magana ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin killat na mu yau mutum shin saboda karancin da muke da shi ne za su gayyaci juna akan su yake mu su ringa halakar da mu qala bal antum kaseer sai annabi ya ce a kuna fa da yawa lakinnakum gusa ka gusa sai sai ku din nan yayi ne kamar yayi wanda ambaliyar ruwa ke kwashewa wala yanzu anna Allah min suduri aduwikum mahaba Allah ya kusa ya zare kwarjini daga kirjin ko kirazan makiyanku Allah ya kusa ya zare kwarjininku daga kirazan makiyanku zai zan makiyanku ba sa ganin girmanku ba sa jin tsoronku Allah ya kusa ya jefa rauni a cikin zukatanku sai wani mai magana ya ce ya rasulallah menene me ma'anar rauni hubbin san duniya da kuma kin mutuwa an gani san duniya da kin mutuwa a gani matukar akwai san duniya a cikin zuciyarmu kuma ba ma son mutu to babu yadda za mu samu nasara kan makiyanmu sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam sun samu nasara ne wajen yaƙoƙin da suke yi akan makiya saboda ba su ɗauki duniya wani abu ba sannan kuma ba sa ƙin mutuwa in dai mutuwa ne wajen ɗaukar kalmar Allah sahabbai sun ɗauka wannan mutuwa mutuwa ne mai sauƙi mutuwa ne mai daɗi to mu kuma yanzu duniya muke so in kaga muna yaki ko muna tashin hankali akan duniya ne sa'annan kuma gakin mutuwa yanzu in ka duba yanayin abubuwan da ya faru ke faru a duniyar nan misali yanzu mu ɗauki matsala na yan ta'adda da matsala na kidnapping menene abin da ya sanya kike ikin yewa za ka cewa hatta sojojin da suke yin yakin san duniya kuma soja ya shiga fagen fama amma baya fasan ya mutu yana son ne ya gama yakin ya dawo ya ci daɗi ina ba gane wannan to irin wannan san duniya din da kin mutuwa din shi ya sanya makiya za su ƙara ƙarfi sun san matsorata ne amma idan makiyanka ya san cewa fa ba mutuwa kake tsoro ba kuma duniya bai dame ka ba to wallahi zai ji tsoronka an gano wani ku kuma irin wannan abu ba zai tasiri ba don mutum ɗaya mutum biyu mutum uku sai ya zama to akwai mutane da yawa wanda yake ba su ɗauki duniya wani abu ba kuma ba sa ƙin mutuwa sai suna da yawa yanzu kawo misali yanzu wayannan mutane masu garkuwa da mutane inda sun san cewa mafi yawan mutane ainihin duniya bai dame su ba kuma mafi yawan mutane ba sa ƙin mutuwa da zarar sun kama sai mutum ya dauka cewa lokacin mutuwa lokaci ne ya riga ya yi. Allah ne ya kaddara zai mutu mutum zai iya kokarin sannan kashe shi kenan in suka fahimci ba a samun kuɗi dole su bari ko ma sun san cewa lalle ba ana son kuɗi kuma lalle ana son duniya ba a son a mutu to lalle za su ci gaba da garkuwa da mutane sun san mutane suna son rayuwa sosai an gani amma zamanin sa ba na tsammani garkuwa da mutane zai yi nasara ko zai yi ba zai yi nasara ba amma zamaninmu wanda muke son duniya ba ma son mutuwa ba ma son kaza to za ga cewa yawanmu za mu zama to kamar yayi ne wanda ambaliya ke kwashewa makiyanmu za su iya za yana kima da mutunci cikin sauki su kashe mu cikin sauki saboda tsoron da muke ji na'am برضو اه الاشياء الصعوبات a kowane yadda ya gari da zamani ne in za a yaki gari da zamani yadda ga kafuran kuma ga kunan ɗan musulmi wasu wani musulmin wannan kwanan musulman shi ne ma zai sa a kashe gama musulmi da uwanka amma zai haɗa kai da makiya a kashe mutum a da eh. ba irin wani yaƙi ba yaƙi yaƙi tsakanin makiya ta magana makiya ga ya ce makiya ba wa mutum ba ordinary makiya wanda ake makiya na addinin na ana magana addini ne makiyan addini a to duk musulman da ya goyi bayan amurka shi ya san cewa gaskiya akwai magana tare da shi ya goyi bayan yanzu musulmi ya shiga soja a amurka ya yi ne inda musulmi yana da imani da zai je amerika shiga soja a Amurka, hmm? na ta ce musulmi mai imani zai shiga soja ya taimaka ma Amurka ya ƙi saudiya ita ya akwai rauni ne ai sunan musulmi ne ai za ga mu musulmi na cewa mu muna da yawa kamar ka bincike mu zai ga yayi ne kamar yayi wanda ambaliya ke fashewa in ka ga wani musulmi malam amma ah, ya kwala ya kai dire da shi ba za kai sha'awa ma ce dan uwanka bane sunan musulmi ya ka tara dan duk mutum da ka ganshi musulmi ga ya shiga wani rundunar America a zo a yaki kasashen musulmi kasan wannan kai kan kasan a bincike shi aqidan ka tare aqidan sunna yake da shi zai shiga soja tare da wayannan azzalumai wanda suke zaluntar duniya ai ba zai yi ba ai mutumin da yake da imani zai ja baya ne kuma gefe ci gaba da harkar shi بسم الله الرحمن الرحيم قال الحافظ رحمه الله الحافظ يا فدا الله يمسى رحمه في هذا الحديث دلاله على على ما كان عليه الصحابه اشكو وانا حديث اكو دلاله akan abin da sahabbai suka kasance a kan shi min al-hirbi ala tahsin sunna nabawiyya na yi jin kwadayi akan samun samun sunna na annabi hadithun jabir ya fi bi nafsi hadithun jabir yana kawo mana hikaya da kanshi wa yaqul yana cewa laqad hadithun an a sami'ahu wani hadisi ya kai gare ni daga wani mutum wanda ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fashtaraitu ba'ira sai na siya rakumi kuma shaddatu alayya rakum sannan sai na gaggauta abin hawa zuwa gare shi saboda yana da wani hadisi wanda ni ba ni da shi fasiltu ilayhi shamran sai na tafi zuwa gare shi ina mai zage damtsi wajen tafiya hatta qadimtu alayhi sham har na har na zo kasar sham zuwa gare shi daga madina fa ya hau abin hawa ya tafi can ƙasar sham saboda neman hadisi guda ɗaya na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam fa'ida Abdullahi bin unai. da na tafi zuwa gare shi sai ga shi Abdullahi bin Unais ne a sahabi sai na cewa mai kofa yanzu a nan wajen shin wannan ya nuna mana duk wani hadisi na manzan Allah ana samun shi a Madina yanda wasu ke cewa duk wani hadisi yana nema akwai shi a Madina kaga daga madina ne ba ka tafi sham saboda a ƙasar sham akwai sahabbai da suka yi suka tafi can wajen don karantar da mutane su ma sun tafi da wani ilimi wanda sauran mutane ba su da shi an gane wannan ko to saboda haka kamar yadda ake samun wasu hadisai da yawa a madina wanda babu shi a sham babu shi a iraki babu shi a kaza to sannan su ma sun suna da hadisi da babu shi a nan ana fa'idantuwa da juna ne yadda wani ke cewa ai kawai imam malik ya tattaro duk wani hadisi tun da yana madina sai imam malik rahimahullah ya san cewa akwai sahabban manzan Allah da suka yi tafiya zuwa garuruwa wasu sun tafi jihadi wasu sun tafi ainihin karantar da addini kuma sun tafi da wani ilimi wanda dole ne nan gaba a neme su na'am na'am ah, fa qultu li sai na cewa mai gadi kullahu jabir al-bab ka ce masa ga jabir dan abdullahi nan fa daga madina yana ko ba yake jabir dan abdullahi da sani babban malamin nan kultu na ce, eh jabir dan abdullahi ba fa kharaja yatu tawba sai ya fita yana taka tufafinsa fa atanaqani wa fa atanaqtu sai ya rungume ni ma na rungume shi an gane ko da nace wani babban malami ne bai ya kawo min ziyara a matsayina na dalibi ga wani babban malami ya zo yana son wani ilimi a wajena na yi sauri na fito kamar ka ji ce ga malamin ka nan yana so ka karantar da shi wani abu to wannan shi ne abin da ya faru sai ya fito yana taka tufafinsa sai ya rungume ni nima na rungume shi fakultu hadisan ni hank sai na ce masa in ji wani hadisi ne ya kai gare ni daga gare ka annaka sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam cewa ka ji hadisin daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al kitab al kitab eh hadisi wanda yake da alaka da qisasi fa rashidu an ana muta aw tamut qabla an asma'a sai na kyamaci in mutu ko ka mutu kafin in ji hadisin hadisin yana da alaka da kifasi ne wato idan mutum ya kashe a kashe shi ko in mutum ya zalunci wani shi ma a mai kaza to na ji labari cewa ka ji hadisin shi za na zo in ji da kunne na cewa ga abin da manzo Allah ya faɗa قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sai ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa sai kawo hadisin fi hadhihi ar-rijla qawaid ya yusharu an-nas yawm al-qiyamah urad burlan buhuman qulna wa ma buhuman قال ليس ma'ahum shay fa yunadihi bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba ana malik ana ad gane wannan to wannan hadisin shine Jabir ya tafi har kasar Sham domin ya ci ina fatan gane wannan to amma mu yanzu muna kwance a cikin daki muna da muna da ainihin me muna da computer laptop duk wani hadisin da muke bukata za mu danna zai fito mana an gane amma kuma duk da haka wannan bai sanya mun zama to malamai ba mutanen da suke da laptop suna da yawa da suke iya dannawa su fitar da hadisan manzo Allah sun zamani magabatan mu hadisin manzo Allah haddace shi ake yi sannan kuma a san fiqhun sa amma yanzu ga laptop din mutanen da suke da laptop suna da yawa amma kuma duk da haka bai sanya su zama to manyan malamai ba misali wannan ya nuna mana duk da an sauke mana wannan abubuwa Allah kuma ya jarbe mu da kasala muna da kasala wajen neman ilimi ba za mu iya ɗaukar lokaci mai tsawo muna binciken wani abu na ilimi ba amma za mu iya ɗaukar lokaci mai tsawo muna binciken wani abu game da duniya wani in ya fita kasuwa tun asuba wani kafin asuba ma yake fita kasuwa baya dawowa sai sha biyun dare in ka je kasuwan bacci nan wajen zaga wani har wajen kusan sha biyun dare suna nan ana kasuwanci tun safe ya fita ba amma ba zai iya ba addini awa biyu ba to irin wayan da mutane kuna nufin cewa wayan da mutane su ne za a samu nasara wajen wajen dimfara makiya a kansu mutanen da san duniya yaren jayi san addini a wajensu lokacin da mutum yake ba addini wallahi wani bai ba addini awa biyu za ka hankali shi ya tashi ya kosa ya kosa amma abin da ya shafi rayuwarsa yana iya ko awa nawa ne wani ya zai la ma wani tasira ya da da gudu sai za ta rinka maka mutum ya yi sauri yana sauri ya shiga masallaci ba zai je masallaci da wuri ba amma kasuwa ne zai buga samako hmm? a ƙwarai da gaske mutane yanzu yan oya-oya ne kawai suna so duk abin da ya shafa harkar ajiyar gaggawa ake masa abin da ya shafa harkar duniya shi ake tsayawa a dan da shi sosai eh. Allah ya sauwaki. Wa bi hadhihi a cikin wannan rigila akwai fa'idoji eh, daga gaske akwai lalle jabir ya bayar da dukiya ba wajen neman ilimi ta inda fa ya sayi rakubi ya sayi rakubi ne fa dan ya samu hadisi guda ɗaya jama'a to yanzu in ka je majalisi karatu hadisai nawa kake samu amma wannan yana sanyawa ka bada lokacin ka kan zuwa majalisin ko zuwa karatun wani nan nan sai ce wajen ya mai nisa wala malam da ina tunin wada amma yanzu na koma kinkinau yanzu na yi nisa ne shi sa gaba ka gani na wai nan kinkinau ko ce wala da ina son karatun amma ina kawo ne to mutumin da ya sayi raƙumi ya tafi ƙasar sham kasar siriya bai tafi zai je ne akan hadisi guda ɗaya duk wannan da kyau ka auna wayannan mutanen da kanka ka gani ka ga dalilin da yasa aka ce ko da ɗayan ku zai ciyar da dutsen uhudu da zinari wallahi ba zai kai mudin wayannan mutanen ba so su sun fahimci musuluncin musuluncin suke so su gane ba wai wani abu ba su da wani manufa sai Allah an gane wannan ku na'am wannan hadisi ya ma ji shi ne kafin ya kai ko sai da yake yin tabbatarwa da ya kai yana suna ga to ɗayan biyu ma ya zama to yana so ya tabbatar da ko kuma ya zama to ya ji hadisi amma yana so ya ji hadisin mutazil hmm. cewa ga wanda ya ji daga manzan Allah bari in je gamu da shi hmm. in ji ƙarin bayan ila hadda fi yau kuma babal a haifu safar shahara. sannan ya bayar da lokacinsa ta inda ya yi tafiya tafiyan wata ɗaya bai akan hadisi ɗaya tafiyan wata guda to mu tafiyan tafiyan minti nawa muke akan hadisi wani yana so ma ya kwanta a ɗaki yi karatu wani zai ce ma yana so ku ringa karatu da shi ta online kaga duk sanda aka fito da karatun musulunci online ya zama so yana kwarke ne zai gama karatun hadisai da kaza to ba lallai addinin musulunci zai samu matsala musamman zamanin yanzu da mutum zai karatu a wajen ka yace bai taba karatu a wajen ka ba an gani zai yi karatu ya gama more karatu sai ya zama malami ya ce shi duka rinka tunawa ba shi da malami shi a zariya ne ya karatu kwarai da gaske ko ko sakwato ya je karatun shi yanzu da yawa daga cikin mutane mutum zai fa'idarci da kai ta ko ina zai ce kuma kai ba malamin shi bane amma kaga yana neman ka da sharri ma wa iyaz billah saniyar na'am a to shi sun fa'ida da yake samu shi wali ne ana raina eh, girman kaga mutum da wannan yana bai shi da malami ko yana koya malamansa mai girman kai ne ga inda ya karatu amma za ga yana koyi koyi akwai wani ba zai zo ko malamin da ya karatu sai ce abokin karatu shi wallahi da laifuwa ai wani aboki tare muka yi karatu a yanka gan mu tare da shi din nan wato ya koyar da ni ne koyar da shi ba malami na bane shi yasa wani zai karatu da kasance kama shi lokaci shi kadai kan Allah wala abuwa ne suka yawa dan Allah ka ware min lokaci kaza kaza kaza hikiman abun nan gaba zai ya ce bai san ka ba sun wani abu ya haɗa ku da shi wani shi ya haɗa da shi zai zai dame ni yawa idan ya shigo cikin jama'a za ce to aiwa wani tare da shi muka yi karatu wajen malam to zai je ce ka ba shi lokaci an gani to irin wannan abin yana da yawa a garin kaduna wato ka karantar da mutum daga baya ce da karantar da shi ko shi kawai shi ba dan tambaya ya zo ya dan ba shi kenan kawai wallahi ta lafiya da ثم استخدم العدد في ذلك a sosai kuwa ni akwai wanda ya gaya ko akwai wani ɗalibi ya a garin kaduna yanzu yana nan yana fanta mawa shi ɗalibi ne shi ne wani ke cewa billahi lazi ya zo library din shi ya kawo mai ziyara da ya zo ya wuce Allah da Allah ya kawo kai na son kaɗan yi mun karatu yake a ɗan mai karatu suna cin karatu sai ga ɗalibin wannan wannan wanda ake karanta ya zo sai zo ya rufe ba <laughs> eh, baya so a gane cewa wannan ɗin malamin shi ne na ba gane wannan ayi sai ita to abin ya bashi mamaki to ka zo kana tambaya na ina karantar da kai to shi kuma bai san ɗalibin ya gane ashe wane ya ɗauka kawai wane ai abokina ne shi kuma wannan wannan yana karantar da shi amma fa yana so ya zama sirri dan Allah karantar da ni ban so kowa ya gani wannan wata da karatu ne wannan to mutum yawan mutane wallahi kuma ana samun wannan fa a cikin yan salafiya ne bayan ga mai mai wannan karatu a koyi kuma ya zo ya rena ka eh na in yana so ya zara zaren ne in yi karatu a wajen ka amma baya so a dingina cewa kai malamin shi ثالثا ثم استخدم العدد في صلب ya wani kuma yana lallabawa ne ya ruga da gudu zai je zari ya je kaza ya koye sai ya sa iziya ko alali ko ya dan sa in lissafi ne wanda in anan ne zai san a gane da duka karatun da kai ba kama iya ya je can wajen zai saki jiki ya bayyana da kanshi bai san komai ba karantar da shi amma nan garin da ake ganin mutuncin sa shi mutiri bai san a gane inda ya kai to ba suna nan ba kuma su ne suke ta da'awa ga wani yana ta daura yana ta wuce malami ne shi ai wani ya shi wani daura sai dan samu littafin da ya dan kakkabe idan ya karanta wa zai ta daura Allah ya tawaki. Amin. Na ba da masu adalci. Sannan sai ya yayi amfani da ladabi wajen neman ilimi kofa wuqufu ala babi Shi shine tsayuwa a kofar malamin sa da kuma neman izini tsayuwa a kofar malamin sa ya nemi izini A ar ya fi talab sannan kuma tausasawa wajen neman ilimi mutum ya bi a hankali ah, ma tafkirat al-akhir tare da kuma tunawa da lahira wannan ilimi da kake nema ya zama ilimi ne wanda zai tunatar da kai lahira ya tunatar da kai mutuwa kaga duk mutumin da yake neman ilimi bai san a san malamin shi babu wani magana ikhlasi a ciki ba magana tunawa da mutuwa ba magana yi dan Allah ana yi ne dan duniya eh sun san wurin tsayawa ko ba na san cewa ladin ne din sai na an ce an ya koyi babban malami a can kuma je kuma jabir ya fi shi ilimi nesa ba kusa ba amma yana da wani ilimi wanda jabir ba shi da shi jabir ne ya karɓi wannan ilimin dan jabir yana daga cikin manya manyan fuka na sahabbai a cikin sahabbai yana daga cikin sahabbai wanda ake ji da su amma ba shi da girman kai duk inda ilimi yake zai dumbara ya je nema na'am Thank you. kai ka san ilimin ko abin da sa ba kasa gwiwa malam Abdulrahman ko da ilimi ne na na jami'a in dai na addini ne ba za ka a gwiwa ba ilimin da ake kasa a gwiwa ilimin zauri eh amma ilimin boko kamar a ce mutum zai je karanta arabi duk wulakantuwan malamin zai fi shi saboda in bai bi malamin malamin zai kare shi za ga yana rike mai littafa yana ya shek ko da bai iya komai ba eh. amma malami ne karantar da addini hakikatan idan wani abu ya faru dan abu kaɗan zai ce ya daina karatun amma karatun jami'a bai zai ce ya daina ba malamin na mai wulaɗanci haka yake bin malamin yana roƙon shi yana roƙon shi yana lallaba shi yana dan ya samu kare kayar da shi kaga da dalili to wannan shi ne kawai dalili ba wai ba wai yana mutunta malamin bane a'a saboda ya san malamin na rike da wani abu nashi in ya mai rashin kunya malamin zai wulakanta shi shi yasa duk abinda malamin yayi saka ana mutunta ya shek malami ne ma kila fasiki ne shi kila malamin bid'a ne shi amma zai mutunta shi fiye da malamin shi na zauri saboda abin duniya yake samu a can wajen ba wai na lahira ne ka fahimta yau wato shi ne shi wannan ayawa kokon a malam misali kenan wannan yana nuna tura ka je wurin malami ka yi sallama da shi in ya daɗe karin ka mutum ya shi ya wuce ko ya wani waya ko malam zai malam zai fito ne gaba shi shi malam malam naga abubuwa kuma yawa ne kawai na wuce wallahi kuwa irin wani ya faru da ni da yawa ina sauri kila wani lokaci ina bayi nema wani ya mun waya ko wani abu wallahi ina cewa gani nan to bai san kokarin da nake da dage wanda nake da sai kawai ga malam da naga abubuwa sun ma yawa ne kawai sai na wuce kai sai ka fito kana neman shi bai san wahalar da ka sha ka fito ba amma kai ka fito kaga ba kowa an ce wannan nema na shi Allah ya ce a gaya maka ya wuce <laughs> na fita da sosai muna cikin wani irin zamani ne na jarabawa ilimin bai da kima a wajen ɗaliban kuma wannan galiban yana tare da mu da muke da awon mun gane mu yan salafiya wanda sai mun gyara wannan in ba mu gyara wannan ba akwai matsala eh نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جملة الأمور التي يكون فيها السائل عاجزا لقد تكون جملة الأمر التي يفيد ذكرها أمين يذكرني بها التي يذكرني بها السائل إيه لقد تكون جملة الأمر wanda menene yazkur ne? biya sa'il anifan wanda mai tambaya yaskuri ni kenan ko ya zakiru ni in ya Zakiru ne, yana ambato na kenan allati Zakiru ni biha wa wanda mai tambaya yake tunatar da ni shi dazin min يأتي da سمعته من بعد na بعد أولئك jama'a كانوا من جماعة التكفير ni na ji daga wasu sashen wa'annan wanda suke daga cikin jama'atul takfir ثم هداهم الله عز وجل sannan daga baya sai Allah ya shiryar da su zuwa ga aqidan salafiyya qulna lahum sai muka ce da su a antum kaffartum ba'da al-hukam ga kunan kun kafirta wasu mahukunta wasu shugabanni kun ce musu kafirai a kuma balukum masalan tukaffiruna tukaffiruna a a'imman da masjid to me ya same ku misali kuke kafirta limaman masallaci masajid kuke kafirta li masu hudu ba a masallaci wa mu'azzini al da masu kiran sallah to idan shugabanni sun yi ridda saboda suna yin hukunci da gairi ma anzalallah menene laifin limamai hmm. limamin masallaci mai hudu ba masallaci masu kiran sallah masallaci menene laifin su me laifin masu sharan masallaci a gane masu hidima a share masallaci a gyara nan a gyara can shin wayannan mutane sun cancanci yabo ne ko sun cancanci a kafirta su wa ma za ku tukaffiruna al-asabi za ta al-shar'i me ya same ku menene al'amarin ku da kuke kafirta manya-manyan malamai masu ilimi na shari'a a makarantu na sanawiya ko makarantun jami'a ko abin da ya kamata da wannan misali na kwallo da an na'a'ula rado da yi hukumin haula na ce abin da ya sa. abin da yasa muke kafirta limaman masallaci da masu hudu ba da kaza saboda limaman sun yadda da ne hukuma haula yi sun yadda da hukuncin wayannan mahukuntan sun yadda da hukuncin su allazina yahkumuna bi ghairi ma anzala Allah allazina yahkumun yahkumuna bi ghairi ma anzala Allah suke hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba an gane ko sun yadda da shi faka limamin da ke limanci a masallacin gwamnati ya yarda cewa wannan gwamnati gwamnati ce mai kyau shi yasa shi ma muka sa bom a masallacin shi Suna ba gani mai kiran sallan shi ma muka sa mai bom saboda yana limanci a masallacin gwamnati Waya kuma masallacin shi ma na gwamnati ne ba ba wa annal masajida billahi bane ina ba gani wannan to saboda haka su suna ganin tunda kai limanci a wajen to ka yarda da tsarin da ake hukuntawa yanzu ɗan najeriya da ke mu'amala da siyasar najeriya shin dukkan 'yan najeriya ne da suke siyasa suka yarda cewa demokradiyya tsari ne mai kyau shi shine adalci yanzu kamar ƙasa ta najeriya duk wanda bai san ɗan najeriya ba zai wahala ɗan najeriya ya kamata ka karance shi tukuna kafin ka mai hukunci na ba gane wannan ɗan najeriya zai shiga siyasa sai shiga pdp kuma pdp tana da nasa ainihin dokoki da ka'idoji tana da tsarin mulkinta wanda kafin ka shiga ya kamata ce ka yarda da wannan tsarin mulki za a ba mutum manifesto za a ba mutum constitution na wannan ne na fatin idan an ba mutum mutum zai sani ya ce ya yadda. kun san cewa wallahi ba wai ya yarda ba ne hmm. wani ma baya karantawa kawai zai sa hannu shi dai kawai a ba shi dama ya shiga cikin wannan fati kun san me yake nema wallahi ba ya zo bane don ya taimaka ma ƙasa mafi yawan 'yan siyasar najeriya sun ji ana samun roma-roma ne ana samun gara basa sai mutum ya kuza a cikin fati kaza ai a cikin fati kaza akwai kaza akwai kaza za ka samu kuɗi to wani za ga cewa ya je wajen da dai ya nema abin duniya to kuma ko ya zo wajen da idan a bashi mukami kuma yana so ya fito ciyaman ko yana so ya fito gwamna ko yana so ya fito wani dan majalisa idan an ba shi dama ya fito zai tabbata in an hana shi sai ka ji shi a apc kuma apc suna da manifesto din daban suna da constitution daban tsarin mulkin su daban wanda tsarin mulkin wayannan ya bambanta da na wa'annan eh ya kamata abin ya zama aqida ne amma kuma za ga ya zori ya sa hannu shi dai yana so ya shiga nan a tsaye da shi gwamna ko a tsaye da shi kaza kuma gwamnan da yake nema ba wai fa yana so ya yi wa talaka aiki bane ba wai yana so ya taimaki addini bane me yake nema yana neman abin duniya ne da wannan an gane shi yasa yana hawa zaka ji an ce ya kwashi ainihin biliyan kaza ya kai kasashen waje idan nan ma ba tsaye da shi ba sai ya koma mai zakara ko kuma mai kayan marmari to wannan me zai nuna maka bai da aƙida inda ya maida shi a aƙida da ya zama kafiri a ya maida shi abin neman kuɗi ne sai zan fasiki ya maida shi amma bai yadda da abun ba in ka tambaye shi ka ji ba an ce a cikin tsarin akwai kaza da kaza da an ce auren jinsi ya halatta shi da Allah bar kafiran banza bar kafirai mu mun shiga ne don mu gyara wala har cikin zuciyarsa bai yadda da wannan abun ba shi abin da ya kai shi kawai yana so ya samu kuɗi ne mafi yawan 'yan siyasar najeriya 'yan kasuwa ne ba 'yan akida ba ne inda 'yan akida ne kai yanzu kana salafiya sai muka ɓata ma rai a cikin salafanci sai koma ɗariƙa in an bata ma rai a ɗariƙa sai koma shi'a to haka ne babu kowane kowane sati yana da akida to kuma da ɗan najeriya zai ɗauki wannan da ya zama kafiri da mun samu zanadika da yawa a cikin 'yan siyasa to abinda ma yake mace mu gara yan kasuwan sun fi sauki a gare mu fiye da masu akida shi dan kasuwa musulmi ne amma fasiki zai cutar da kai ga abin duniya shi kuma wanda yake siyasa akida in ya shiga wajen zai dinga tilar sama yana yana kyaman hijabi kaji an ce ga gwamna ya ce baya son hijabi a garin shi gwamna ya ce baya son kiran sallah a garin shi gwamna za ka dinga jin wasu kalmomi na fada da addini ne amma kaga asalin yan siyasar Najeriya da wuya kaga suna yin wani abu na faɗa da addini sai dai kawai su yi fada da rayuwanka jin daɗin rayuwanka to kuma irin wannan ba sun fi dama dama akan wasu 'yan siyasa na kasashen larabawa wala wani ɗan siyasa a ƙida ne demokradin ya yarda da ita ne ko gurguzun ya yarda da ita ne in ya riga ya hau wallahi sai ya hana mata sa hijabi ko ya ce to an sa doka daga yau mace aiko mutum zai aura kamar abin da ya faru a kasar ba somaliya ba abin nan tunisia kasar tunisia larabawa ne amma siyasa ce akida an sa dokoki da yawa ba a san a ga mutum da hijabi ba a san a ga mutum ya aure mata biyu kaga mutum da mata biyu ɗaya mata ce ta aure ɗaya mistress ne mistress ce a wato karuwa wace ya ɗauko ya aji inda ka aje karuwai ko nawa ne ba ruwansu an gane wani ko saboda haka a nan wajen wai shi ya ce limamin da ke limanci a masallacin gwamnati wai ya yarda ne da tsarin gwamnati wai gaya mishi haka ka a bakinsa ka cire albasa ka yi amfani da lawazi wani kawai zai ga yanayin kare kawai zai fasa ka ko kuskure ne ina fasa gane wani dan ka gan shi ba yana yana tare da wani azzalimi ba fa lalle bane shi ma azzalimin bane a ah, yanzu mutumin da ya zauna tare da fir'auna lokaci mai tsawo dan majalisa ne yanzu mai a tunaninka kan shi ai za ka yi tunanin shi ma fa Al-zalimi ne kamar fir'auna ya yarda da duk abin da fir'auna ya yarda da shi ba a tashi sanin ɗabi'an shi ba sai lokacin da fir'auna yake a kamo annabi musa a kashe a nan ne sai allah ya bamu labarin shi ƙala rajulun muminu min ali fir'auna yaktumu imanahu a رجلا rajulan an ربي الله وقد wa بالبينات من ربكم bayyinati مسلم rabbikum wani mutum daga cikin fadawan fir'auna fadawa ne ba yan majalisa yana boye imaninsa yake cewa shin za ku kashe mutum kawai dan ya ce ubangiji na shine Allah a lokacin da aka gane ashe gaba ɗaya zaman shi da fir'auna kawai lalura ne bai yadda da addinin fir'auna ba ko kuma tsarin mulkinsa a nan take ya fito ya fir'auna inkari ku gano wannan ai kuma yayi wa fir'auna wa'azi da yan majalisa to saboda haka ganin mutum a cikin majalisa ba ka yi ma yan majalisa kudin goro wallahi wani nan kasuwa ne kawai ya ji ana samun kasuwa ne kawai ya je ya fada da yanzu wani ma surancin ma bai ishe shi ba wani in ya je majalisan wallahi shuru yake duk motion da ake kawowa baya iya cewa komai don bai jin turancin wanda yake tattaunawa ne sai a gaya mai kuma ya san baya jin turanci kawai sai dai ya zauna kawai a bashi nashi haƙƙin bare da gaske in an kawo wannan motion din wallahi zai yi shiru an gama sai ya goye ya sa hannu a bashi nashi kuɗin dama abin da ya kai shi kenan a majalisa mutanen da suke iya zuwa su kare wani motion ko suke ba su yarda da kaza ba dan za a zalunci mutanen su yan kaɗan ne to wannan ba shine Najeriya to saboda haka dan kaga mutum a masallacin gwamnati kar ka ce duk abin da gwamnatin ta kawo ya yarda da ita an gani shi ma dan kaga mutum na mulki a Najeriya kada ka dauka wai duk abin da aka tsara a cikin tsarin constitution ya wallahi ba gaskiya bane an gani yanda zaka gane yanzu masu neman shugabancin Najeriya daga cikin su akwai wanda yayi fati guda nawa ne ya fada nan diga ba ce shi ba sai koma can daga ba kaga wannan ana kira irin wannan karuwan ɗan siyasa karuwa ne shi wanda kawai shi ba shi kawai yana yana mika wuya ne ga duk wani duk wanda zai aure shi kawai inda zai samu auren zai yi to haka ake siyasa a Najeriya ba wanda na san yana siyasa aqida bai taba rabuwa da ita ba balarawa Musa marigayi shi tun da yake siyasa PRP din shi ne bai taba rabuwa da PRP ba har yaba duniya ya kuma su mutu da talauci a kan wannan yawa da ya ta wannan yawace yawace shi ta brp ne har ya mutu na fata bai ta ofisar da ko kansila ba a cikin fata na'am fa kullu idan kana hada rida ridan kalbiya sai albani ke tafsir idan ya kasance wannan yarda din yarda ne na zuciya da hukunci ba da abin da Allah ya sauka ba ina yankali bil kufr al amali ila kufr al i'tiqad kun ne ya zama yarda ne na zuciya ya zama to limamin masallaci ya yarda cewa tsarin demokradiyyar nan daidai yake da musulunci ko tsarin demokradiyyar nan shi ne adalci an gane wannan ko to a lokacin nan yanka bil kofin al amali ila kufr sai kufr al ya juya ya koma kafirci na aƙida sai ya zama to wannan limami ya yi ridda me yasa ya yi ridda saboda ya kudirce tsari na demokrasi ko ya kudirce tsari na gurguzu a zuciyarsa ya nuna cewa wannan tsari shine adalci na ke fa ayu hakim ya kuma da zai ma anzal Allah duk wani mai hukunci duk wani shugaba da yake hukunci bi gairi ma anzal Allah wa yara anna hadha al-hukm Ah, yana ganin cewa wannan hukunci shi ne hukuncin da ya dace a gina shi a wannan zamanin shi ne hukuncin da ya dace a yi mu'amala da shi a wannan zamanin ba ya baya hukunci mu yi mu'amala da shi an gane ko me eh, bai dace a gina shi a matsayin hukunci na shari'a ba ko a daidaita shi da hukunci na shari'a wanda aka yi nasi da shi a cikin kitabu wa sunna la shakka anna hadha yakunu to idan mutum ya kudurce haka cewa yin hukunci da tsarin da ba na Allah ba ya halatta ko kuma shi ya dace a yi amfani da shi ya fifita shi akan hukunci na shari'a a lokacin nan wato kafircin shi yana zama kafirci ne na aqida ba wai kufran ba wai kafirci karami bane kufran amaliyan fakat na wa ma radiya mithla aidan fa yulhaq bi duk wanda ya yarda da misalin sa kuma bai bi mithlihi aidan duk wanda ya yarda da misalin sa kuma yulhaq bi to za a riskar da shi da shi na wata gani in dai mutum ya yarda da shi ko da ba bai je yayi limanci a wajen ba ko da yana kwance a gida ne sai ya kudirce wannan to shi ma za a riskar da mutum da wannan shugaban shi ma ya yarda an gane ku مجمع وجود أهل السنة والجماعة ربيع الجسم مع الصادق عليه الرسول su mu za su an ce lokaci ya yi wa alaikun salam sai a raskar da shi da shi wajen kafirci ko da hukuncin ko da shugaban shugaban da ya rage ɗin yin ma kamar da ta talbiya dan wani da yi magana game da gidauniya da za a yi kuma ya bari su ya jawo hankali game da haka yanzu za mu za ta yara ɗan wasu a zuba da hali kuma kamar da aka sha tunatarwa in Allah ya sa akwai wanda mutum ya sani mai taimakawa addini ko ɗan uwa ko uba ko dai wani yana iya haɗa kwamitin tafi da shi don akwai da tafiya ke zama wani haka muna fata Allah ya ba da ikon taimaka. To shi ne alƙalla ta Allah shi taimake mu Allah ya ba mu ikon taimakawa ɗin.